Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa ya yi matukar kaduwa da yadda tashin hankali ke ƙara muni a Gaza da kuma kudancin Isra'ila. Ina kira ga Hamas da sauran mayakan Falasɗinawa da su kawo ƙarshen cillar rokoki da sauran take-taken da suke a tsawon kan iyaka. a cewar antoni guterres a jiya asabar ya kara da cewa dole ita kuma isra'ila ta kai zuciya nesa don kauce ma dagulan lamarin guterres ya ci gaba da gargadin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara rayukan jama'a da dama za su kasance cikin haɗarin gaske wanda hakan zai kuma daɗa tsananta matsalar jin kai a yankin na gaza ƙarshen ta ma hakan zai kawo dusashewar goyon bayan hukumar falasino a yankin shugaban china xi jinping ya fara ziyarar aiki a kasashen afirka hudu daga jiya asabar inda ya isa kasar senegal ana kyautata zaton shi zai rataba hannu kan yarjejeniyar cinikayya ta bai ɗaya da ƙasar ta senegal wadda ke da tattalin arziki mai saurin haɓaka tuni dai ƙasar ta china ta shiga saka jari da bayar da basussuka da kuma shiga yarjejeniyoyi da ƙasashen afirka don baza madahunta da kuma samu kaiwa ga albarkatun ƙarƙashin ƙasa na nahiyar ta afirka da kuma kasuwannin afirka masu muhimmanci ga tattalin arzikinta mista shi zai kuma ziyarci ƙasashen rwanda da mauritius da afirka ta kudu shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya miƙa hannun sulhu jiya asabar ga turawan ƙasar sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba a wani matakin da ya saba da salon jam'iyyarsa ta zanu pf mai mulki wadda kan ɗauki turawan a matsayin baƙi tare kuma da ƙwace masu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba robert mugabe shugaba emerson mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kaɗa masa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da za a yi ranar 30 ga watan yuli yana kuma mai masu alkawarin samar masu da ƙarin gonaki Mnangagwa ya yi jawabin ne a taron da 'yan jam'iyyarsu ta Zanu PF ke kira gangamin zawarcin farar fata wanda aka shirya da zumar samun ƙuri'un turawa waɗanda mutumin da Mnangagwa ɗin ya gada wato rabar mugabi kan kira su matattun cikinsu ne kaɗai ke da amfani. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. fadar shugaban rasha ta kremlin ta ce shugaban rashar vladimir putin da kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron sun yi magana ta wayar tarho jiya asabar kan batun hada hannu wajen ayyukan jin kai a siriya kwana guda bayan da kasar ta faransa ta tura magunguna na wajen tan hamsin kasar Faransa ta tura kayan magungunan ne bayan da kasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin Guta, wanda wuni bayan garin da ne da ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye har zuwa cikin watan Afrilu. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ma sun tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jin kai a siriyar a cewar ma'aikatar harkokin wajen rasha rahoton hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da matsalar cutar kanjamau ya yi gargaɗin cewa akwai matuƙar matsala kan yadda ake ɗaukar mataki game da cutar ta kanjamau a duniya baki ɗaya rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin afirka ne suka fi fama da cutar ta kanjamau inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar kanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon harbuwa duk a nan suke rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar kuma mutane kimanin 380 ne suka mutu da cutar. a kasashen mozambique da afirka ta kudu da tanzania ne aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara gwamnatin kasar afghanistan na kan nazarin ko ta sake shelar tsagaita wuta da taliban a lokacin hutun sallah na gaba a cewar wani mai magana da yawon shugaban afghanistan ashraf bakani a jiya asabar ganin yadda mutanen afghanistan da ma shugabannin addinai ke marmarin hakan kuma ganin yadda abin ya amfani a baya labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Good morning, class. Good morning, sir. How are you? Muryoyi da kuka ji na ɗalibai ne daga makarantar firamarin wani ƙauye da ake kira Waila a jihar Katsina. Za mu kawo muku rahoton ziyarar da wakilin sashen Hausa Zahraddin Sani Funtuwa ya kai makarantar. Yanzu za mu gaza jihar Kaduna a gundumar doka inda hakiminta Alhaji Bala Muhammad Tijjani ke jinjina al'ummar gundumar saboda yadda suka amsa kira suka rungumi ilimin zamani musamman wajen ganin ɗiyansu mata ba a basu a baya ba. Alhaji Tijjani ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashen Hausa a yankin Iliyakure. Hasali ma kusan in ce ina ganin mu ne kaɗai ƙaramin hukumar da za ka gani nan kusa da take da makaranta guda gudan wani primary school wanda yake an ware ta musamman saboda yara mata ba ta nisa daga inda muke a nan idan ka tafi nan a bello stadium za ka ga wani waɗansu makarantu haka a jere a ciki akwai makarantar da aka ware ta domin musamman saboda yara mata kuma abin alfahari ko kuma abin da ne zan ce ci gaba ne mu a gare mu shine kusan mutanen wannan gunduma na da karamin hukuma namu na kaduna ta arewa sun karbi maganan ilimi da muhimmanci kwarai matuka don kusan in ce abinda bature ke cewa enrollment rate dinmu ya ɗara na dukkan sauran gurare da za ka tara kusan mu muna da abinda ake cewa a hausance kusan kashi 99 ah, na na sanya yara makaranta a wannan gunduma ta to kuma kusan wannan abin idan ka ka buɗa shi ka ƙara faɗaɗa shi a cikin ƙaramin hukumar namu ga baki ɗaya inda muke da gundumomi guda uku kusan za ka ga cewa akwai kusan wani abu makamancin irin wannan ta fannin ilimantar da yara ga baki ɗaya wanda ya haɗa da ilimantar da yara mata su kansu kamar menene zaka ce ya kawo wannan ci gaba eto eh eh, abubuwa da dama sun kawo ko sun taimaka wajen kawo irin wannan cigaba na farko irin yanayin mutanen da suke cikin ita wannan karamin hukuma da ita gundumanta eh, idan ka lura ka tsaya kai nazari ka lura da kyau irin mutanen da muke da su a cikin gundumata mutane ne waɗanda yake kusan ce ah, mutane ne gugaggu wanda su ma kansu sun an samu ilimin bokon sosan gaske Ah, na ɗaya kenan sannan na biyu ah, akwai yanayi na gogewa shi kan kan shi ma'amila na yau da kullum wanda ake yi na zamani wannan shi kan kan shi da wayar ma mutanen gundumar da kuma karamin hukuman kai ah, na fahimtar mahimmancin ilimi ga baki daya musamman ma ilimin yara mata to sannan kuma abu na uku kasancewan mukan kanmu shugabannin al'umma ba mu kasa guba ba mun dinga fita muna jawo hankulan su muna masu hudu ba da nasiha a kan cewan su rungume ilimin yara mata su ba shi muhimmanci kuma allah cikin ikonsa ya sa suka karbi wannan kira da muka musu suka amsa kiran kuma suka runguma abin suka yi abin da ya kamata ina ganin waɗannan su ne muhimman dalilai ko kunce abubuwan da suka taimaka ba zan ce su kaɗai ba ne ba da mm. akwai sauran abubuwa ba da amma dai waɗannan su ne dai muhimmai ni da zan iya fahimta cewa su ne suka kawo wannan ci gaba ko nasara da aka samu akwai wasu yankuna nan kusa da kai watakila ko wasu iyaye da watakila suna bukatan ƙarin haske akan dalilin da yasa za su bar 'ya'ya mata su je makaranta ba lalle a cikin gundumar ka koko a jihar Kaduna ba wani irin kira ne kake da shiga irin wayannan lalle babu shakka abin da ka faɗa gaskiya ne a makotan mu gundumomin da ke makotaka da mu akwai irin waɗannan matsalolin wannan shine dalilin da yasa na kawo maka ƙididdiga na alƙalma na kwatanta misali da gunduma ta da sauran gundumomi da ke makotaka da mu inda hannu ke gaya maka cewa idan ka ɗauki kirdiga da alƙalman da suka nuna yawan yaran mu da suke zuwa makaranta ka kwatanta shi da na sauran gundumomin da ke makotuka da mu za a ga cewa mun ɗara su to wannan babu shakka haka yake to amma kuma hakan ba hujja ne ba na cewa a to don mu riga mun gyara gidan mu sauran gurare kuma a ba haka bane ba hmm. musamman ma ni kamar ni da nike nan tsakiyar garin kaduna inda yake nan ne tushe nan ne cibiya kusan dukkan wata gunduma da aka kirkira a cikin kaduna ta kudu da kaduna ta arewa daga ƙasa na aka kirkire ta kafin a kirkira waɗannan gundumomin nan ne uwa nan ne uba nan ne cibiya nan ne komai waɗanda suka rike wannan kujera da nake rike da shi kafin ni in haukan kujerar nan kusan su ne iyayen al'umman kaduna gaba ɗaya don haka har yanzu ina nan akan wannan kujera da turba abinda na gada ne kuma nauyin yana na har yanzu har kuma kwanan gobe a kaina duk da yake an kirkiri hakiman wasu an kirkiri wasu gundumomi a cikin kasar kaduna to kira na babban kira na a gare su shine su fahimci cewa duniya ta canza kuma a halin yanzu irin tafiyan da ake yi babu wata ƙasa da za ta ci gaba sosai ka'in da na'in idan ba ta rungumi dukkan wani nau'i na ilimi ba musamman ma ilimin yara mata bature mutum ya ce wai you educate a girl child or educate a woman and you, are indirectly educating a nation bi ma'ana abinda wannan kalma take nufi shine idan ka ilmantar da ya mace tamfar kaman ka ilmantar da al'umma ne ga baki ɗaya domin ita ce take kula da yara da ya'ya ita take haihuwan yaran ta kula da su tun suna kanana har su girma su zama mutane da sauransu idan ta zanto ba ta da ilimi to ka ku ga ashe da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa 'ya'yan nata ma ba za su taso masu ingantaccen ilimi ba amma idan har ta zanto tana da ilimi to da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa 'ya'yanta ma za su taso yin nagartattu masu ilimi da kuma fahimtar mene duniya ke ciki ko a wannan ma kawai ka tsaya shi kan kanshi ya ishe ka ishara ya ishe ka fahimci muhimmancin ilimin ya mace sannan ga ayyuka ko kwanci sana'o'i daban-daban na zamani wanda yake yanzu rashin ilimin ya mace zai iya hana eh, samun ci gaba da haɗin kai irin yadda ya kamata misali zan baka da dama nan mukan ga mutanenmu sai su zo su ce wai su eh, dalilin da yasa ba sa barin 'ya'yansu matansu suna zuwa asibitoci saboda mafi yawanci likitocin duk maza ne to idan ba ku bar ƴaƴanku mata sun tafi sun je sun yi karatun boko ba ko ku sun yi karatu sun samu ilimin ta za a yi su zama likitocin har da za su je su duba matan naku to ashe anan kaga kawai kafin ma in baka sauran misalai wanda yake ba za a iya lissafa su ba su da iyaka hmm. muhimmancin ilimin ya mu ya riga ya fito da kanshi ya kuma bayyana kanshi da kanshi Haka ita ma karamar hukumar Huntuwa a jihar Katsina tana alfahari da farin cikin ganin yadda jama'ar yankin suke amsa kiran saka 'ya'yansu makaranta. Sakataren ilmi a karamar hukumar Alhaji Mutari Magaji wadda ya bayyana ka hira da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya ce shekaru uku kofi duk shekara karamar hukuma tana samun karin yara da ke shiga makarantun firamare. da farko ya yi magana ne kan hali da ilmin firamare yake a wannan yanki. Mu da yake a ciki muka tsoro a ciki muka tashi, mun ga juyi-juyi kala-kala mun ga abubuwa kala-kala. Amma zahirin gaskiya yanzu an fi samun ingancin abubuwa fiye da da. Da akan yi sai ya rika nuna sai mai uwa a gindin murhu sannan ake yi ma abubuwan amma yanzu cancanta ake bi waye yake da bukata abun aje a yi mashi to kuma da aka fahimci cewa kuma ko ina na da bukata to haka nan ake watsawa kawai ko ina ana yi daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu na san a karamar hukumar huntu akwai wajen makarantu ashirin da aka gyara kuma duk inda aka gyara zaka ga an sakan musu abu abun zama da gyara duk inda aka samu zaka cewa an gyara shi kuma gyaran yana jawo hankalin iyayen yara da su kansu yaran kaga suna kokari su yi maga su zo makaranta suna zama suna da sha'awa wanda sha'awa ta jaza su ma kansu malaman sun samu sha'awa na aikin koyo da koyarwa a koyo cikin zama suke tunda an yi kokari an ƙara malamai girma an haɗa na shekara uku ga baki ɗaya an saki yanzu kuma ana kan hanyar sakin na wata shekara uku an saki na 2015 da 2013 da da yanzu kuma za a saki na 2016 17 da 18 ka ana cikin kan hanya ana yi kuma ana ba da kayan aiki gwargwadon hali akai akai za a aiko mana cewa je ka zuna dauko kayan aiki za mu je mu dauko kuma za ka ga shi. ya ƙarin yara in ce irin yawan su a makarantun nan naku ne a shekarar nan uku da suka wuce to duk shekara muna samun karin yawan yara kamar ba rawar na samu na zo na tara akwai yara dubu goma da wani abu a aji ɗaya shekarar da ta wuce sai na samu dubu goma sha biyar da wani abu lamba ta ƙaru a yanzu kuma yadda muke ciki ina da wajen dubu goma sha bakwai da wani kuma ba a gama ɗauka ba da yake gwamnatin makarantu na gwamnati ne kuma musamman a ƙauyuka to duk sadda aka kawo gaskiya muna amsa ba mu cewa mun rihe dan kada a hushi a koma kuma sadda muke nema a hana mu to waɗanne hanyoyi kuke bi domin da kan iyaye domin sanya yaran su makaranta muna bi muna amfani da SBMC muna ba mutane hakuri muna nuna masu muhimmancin karatun nan musamman na ilimi mata suna kokari suna turo yaran to duk sadda muka samu to muna cewa headmaster din su ansa su samu su yi masu bita na ɗan abin da suka rasa baya domin su zo su yi daidai da waɗanda suka riga su zuwa a ci gaba idan muka koma baya a bayanin da kai mun kayi maganar cewa ana kiran ku domin ba ku kayan aiki waɗanda za ku rarraba ma ɗalibai da kuma malamai to ta kuke rarraba waɗannan kayayyaki ganin cewa makarantun nan a yadda mun bayani suna da yawa akwai wani fifiko da kuke ba wasu makarantun koko ya dai abun yake e, eh, Muka tsaya mu dubi yawan makaranta da yawan ɗalibanta da su ne muka rarraba kayan aiki mu duba misali makarantar da take da yara ɗari biyar ko 700 ba za ta yi daidai da aya ko sama ba inda ke da yara dubu uku so aka bayan abin nan yawan yaran da yawan malaman shi ke sa mu ga cewa eh nan makaranta ga abin da ya kamata a bata nan ga da za a bata so in muka kasa sai ka lissafin ya zo mana daidai yawan abin da aka bamu mun raba shi daidai wa daidai Allah za ka kwatanta mai sararo ingancin ilimi a lokutan baya idan aka da na yanzu a yanzu ai baka ma ai sai dai kawai a yi magana amma ai bambam abin eh, gwajin ai ba ma lokacin gwajin nashi domin yanzu kamar yadda Allah ya taimake mu wani tsari da ya zo wanda ake ce mu Jolly Phonics ya shigo an yi an zaunar da malamai an koya musu yanzu abin in ka je makarantu ka ga yadda ake koyarwa musamman kananan azuzuwa abin sai ya baka sha'awa sai ka ga cewa kai da ka zo ziyara ma kamar kada ka tafi ka tsaya kai ma'ai karatun da kai wato kana so ka ce mani malamai su ma suna samun horo kenan sun samu horo kuma sun horon ya sun amshi horon kuma su kansu sun ji daɗin horon sun yi sha'awar shi suna amfani da shi ba wai don kuɗin da za a ba su ba su ga wani lokacin ma da muka kewaya suna tsammanin kamar cewa wannan abun kaɗai aka ce a koyas muka ce a'a sai lokacin da aka zo da darasin hausa ko na turanci shine aka ce a koyar da wannan su yi haƙuri su bi a hankali domin kowa dan samu amma tsakani ga Allah wannan karan abin sai dai godiya godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ita gwamnatin musamman shi gwamna Allah ya sani a cikin zuciyar shi ba mu dai buɗa muka gani ba amma da yawa ɗan adam ya ce labarin zuciya a tambayi fuska. so daga cikin abubuwan da yake yi na aikace aikace zaka tarar da cewa har a cikin zuciyar shi abin da yake nihi alheri ga al'umma jiha Katsina yana bakin kokarin shi yana yi yana ta dorawa saboda wani ya zo yanzu ya ce wai a auna da abubuwan da aka yi baya lokacin awa bai ba kamar da nake cewa nan inda muke zaune da kai in yaro dan shekara uku ya zo ya kashi ba za mu mamaki ba amma dan shekara takwas ko dan shekara shida in ya kashi nan gun abun mamaki ne dole ya bata rai a yi mafaɗa Har yanzu dai muna jihar Katsinan inda har yanzu Zaharaddini din zai mana jagora zuwa ziyarar da ya kai a makarantar firamare ta Waila. Masu sauraro gani a wata makarantar firamare mai suna Waila Primary School da ke a ƙauyen Waila a ƙaramar hukumar Kaita. Malam koya sunanka? Abdurrashid Muhammad daki? Kai ne shugaban wannan makaranta wato headmaster. Ni ne headmaster na wannan wuri. Koya za ka yi min bayanin wannan makaranta tun kafar? Wannan makaranta dama akwai ta ana ce mata ECCD Waila. Mutanen community su suka haɗu suka ɗan gina ta daga can cikin lungu muna godiya Allah ya saka da alkhairi aka zo aka yi mana wani in block ɗin gashin kana kallo under UBE project aka yi mu kwaraɗa yanzu kuma aka zo aka kara mun wani kuma guda guda biyu kenan a ce can take a lungu ko ya yanayin ta yake a inda a zo su aji ta a masallaci ma muke mu misali inda ake sallah ake sallah nan muke dan squatin da yaran mu muna karatu to kala ta maganar ci gaba ci gaba wani irin ci gaba aka samu a ita wannan makaranta ci gaba da ta zamu lokacin da aka bude ta na yara 45 ne 22 mata 23 maza amma yanzu maganin da muke da kai makarantar na kwata-kwata shekara ta uku amma yanzu muna da yara 500 har da talatin. To yaya yanayin azuzuwa yake a halin yanzu? A azuzuwa alhamdulillah da sun dai kana kallo komi sabo. Kaya magana ga wani gini can to ko za mu je can in ga yadda abun yake. Good morning class. Good morning sir. How are you? We to gani a cikin aji ɗaliba yaya sunanki halima tafiya nan aji nawa ne aji uku waɗanne darussa ake koya muku ana koya muku ma da turanci daga cikin su ne ya fi burge ki duka idan kika gama makaranta me kike so ki zama eh, malama malama domin me koyan ma mutane koyan ma yara menene sunanka wannan wani aji ne eh. da can kuna da kujeru kuwa sannan me kuke zama yanzu kuna zaune a kan kujeru da tebura ya kuke ji yanzu kuma menene sunanka a shirya da Da wani darasi da wani darasi ake koya muku? Mas, Ingilis, Turanci, Arabi. To gani kuma tare da malamin da yake koyarwa a wannan makaranta. Suna na abokar sa'an ɗan kaba. Nan aji uku ne A, 3A. Da darasin laggar larabci ce wa dinin Islamiyya. To malami ya kake ganin yanayin koyar da yara a wannan makaranta? Alhamdulillah suna kokarin gane harshe na larabci. Ya muna koyarwa cikin jin daɗi. mu sun rage mu cunkoson su da suna cunkushe. Yanzu kuma mun samu sun samu mun samu karamcin cunkoso ba cunkoso ko ina malami ya shiga inda yake so ya yi darasin shi kuma ya gyara cikin lokaci guda kuma yara su fahimci ta bangaren kayan aiki misali littafi da su abubuwan rubutu wani bayani za ka yi mun alhamdulillah gwargwado su ma akwai littattafai eh alhamdulillah su ma akwai gwargwado eh, eh alli ma alhamdulillah muna da wadataccen alli gaskiya bangaren haƙoƙi wato in ce irin biyan albashi kuna samu a kan karo kuwa eh, alhamdulillah gaskiya hakokin mu muna samun hakokin a kan kari tunda dai promotion dai yanzu kusan kowa an yi mashi ƙarin girma ba yanzu kuma yali a girman shi ma an ba kowa wannan kuma sannan albashin mu yana zuwa kan kai eh, insha Allah wannan watan ba amma kowa yanzu ni kusan dai bana bin ko yanzu Raddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Ɗaya daga cikin matsaloli da ke hana ruwa gudu ta fuskar ilimi a ƙasashe masu tasowa har da batun talauci, wadda ke sa wasu yara zuwa makaranta don yunwa. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba cikin shirye-shirye da muka gabatar, kun ji rahotanni kan shirin ciyarwa tsakanin gwamnatocin tarayyar Najeriya jihohi da watakila ƙananan hukumomi. Rahoto da muka samu yanzu haka daga jihar Kebbi na nuni da cewa shirin ya kai ƙaramar hukumar Jega, inda mahukunta suka yi taro domin ƙara ilmantar da jama'a kan shirin. kamar yadda wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad ta aiko mana. Da yake jawabi a wajen taron, sakataren ilimi na karamar hukumar mulki Malam Abdullahi Halidu Jiga ya nuna godiyarsa ga gwamnatin jihar Kebbi saboda shirin da jihar ta bullo da shi. Ya kuma bayyana irin alfanu da ke tattare da shirin kamar haka. Federal government ta yi wannan domin taimakawa ga ilimin primary school na ciyar da primary one ma'ana aji daya da aji biyu da aji uku gwamnatin wannan jihar kebbi ta zaɓi wannan cewa saboda yara za su samu ƙarin lafiya wani lokaci idan yaro ya zo za ga yaro na amai saboda babu abinci ga wasu mutane amma in ga cewa ababe za su kyawo yara za su samu ƙare gane karatu domin in babu abinci karatu zai yi abu ne mai cewa na taimakawa ga yara su watan su je makaranta don idan yaro ya san cewa akwai abinci a makaranta duk da yake na gudu je makaranta don yara sun je makaranta ba su komawa gida sai an tashi kun gani kenan cewa a je gida a dawo ba ta so ba wannan cewa na taimakawa wajen aikin gona domin ana so a kowane gari a yi amfani da irin abin da suke nomawa kamar tumatu da alayyafu tattasai da kuma sauransu ba ka ɗauko ta tasiri daga wani gari zuwa ana so garin nan dai ka sai shi kun an taimaka kenan mata za a samu aikin yi na wajen dafa abinci ina shaida muku kowane ya tashi tsaye wajen ganin ya gabatar da abin da aka dora masa na cerowa domin ministry of education tare da supep sun shirya tim wanda zai zagaye ba an ba abu haka ba wannan tim ya kunshi ministry of education tim din da za a sa su yi zagaye da subeb da ministry of agric da health da budget da information da women affairs da kuma commerce kuma saboda wannan aikin ya gudana an shaida ma kowane chairman na local government ya ba da taimako kamar haka so baya da kwanan abinci ga yara so baya da uniform ga masu dafawa so baya da abin dafawa abinci ma'ana me ne kenan ya tuka ne ko kusan cewa wannan program na federal government ne za a ciyar da yaro a kan naira saba'in kuma za a biya ku a account a kowane wata shi ma da yake jawabi wajen taron alhaji ismaila umar wakilin shugaban karamar hukumar mulki ta jiga shi ma ga abin da yake cewa wannan rana ce ta farin ciki a gare mu baki daya da yake allah ya gwada mana lokacin za a zo a ciyar da yara kamar yadda ya kamata duk wanda ya sani shekara hamsin da sun ka wuce an ciyar da mu a primary school kuma kyauta an ba mu abinci an ba mu madara an ba mu alkama duk wanda ya shekara hamsin da sun kushe sun haka don haka muna kira ga mai girma gwamna da shi ainihin shugaban kasa Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri sannan magana ta biyu ina son jawo hankalin su wa'anda masu ciyarwa da don Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ciyar da ɗiyan nan namu da jikokinmu kamar yadda an ka ci domin wannan program ina ganin somawa ne idan Allah ya sa an ci gaba an ka samu nasara a kai za a ci gaba za a ƙara kila kamar madara ko sabuwa garan mu saboda haka shi a primary school shi a tushe sha grassroots na education in babu primary school gaskiya an ce aikata karatu a primary school kamar da ake halin yanzu abin ba ci gaba gaskiya amma wannan abin da su an kawo muna muna fatan Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri magana ta biyu lokutan da an kasa na ciyarwa ba sani ba ciyar guda ne ko biyu ba sani breakfast breakfast breakfast yanzu da kuma eh. breakfast ina ci gura ne eh. amma Allah aishi kamar da ya kamata yi tsoron Allah sannan kuma jigilar hagamman kamar da aka bukata insha Allah za mu ba da abubuwan da aka ci kamar isin tukani da sauransu insha Allah za mu ba su su ma waɗanda suka halarci taron ba a basu a baya ba wajen bayyana farin cikin su game da shirin na farko ga sunana alai musa fari mai mai shugaban majalisar malamai na reshen magaji wannan taro dai gaskiya mu mun farin ciki da wannan al'amari na alkhairin da an ka nuna za a gudanar suwa ga waɗannan ɗalibai gaskiya wannan shiri wanda an ka shirya suwa mun farin ciki kuma muna godiya sannan kuma insha Allah rabi nan je gadai in Allah so ya yarda za a yi ƙoƙarin hakewar amana da kuma alkawalin da an ka faɗi insha Allah duk abin da bai saba ma shari'a ba za a yi shi nan in Allah sunana sanusin daudu jega a dangaladi mai harcin na jega an gaice mu nan game da sha'anin ciyarwa ga 'ya'yanmu ko jikokinmu to alhamdulillah da farko mu da muka ji wannan bayani aka kuma samu cikin waɗanda za su ciyarwa mun yi farin ciki kuma mun jinjina ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha matuƙa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ɗore wannan gwamnati akan nasara Allah shi ɗora ta akan nasara ta jiha da ta tarayya Allah shi ba shugaban mu lafiya shugaban Muhammadu Buhari hakikanin gaskiya mun yi godiya farin ciki kwarai da gaske musamman idan an fara musamman da aka ba mu dama a ce mu da kanmu za mu wa mun ba da masa ko wani daban shi je shi ba in Allah ya so za mu yi ko mu ci riba ko kan mu ci riba za mu yi bilaki kuma za mu gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko muna fata allah shi taimake mu shi taimake wannan gwamnati ta jihar tarayya maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri